يخلقون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري فندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na juma'a daren sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da daren ɗaya ga watan jun huzairan dubu biyu da sha takwas Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu dama marratan ukra mun samu haduwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkurani mai girma a wannan masallaci namu na Uthman bin Fodio muna roƙon Allah madaukakin sarki muna kaskantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa ya zamanto ba za mu faɗi komai ba face abin da ya dace da abin da yake so abin da ya dace da littafinsa da hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna kuma roƙonsa ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da za a faɗa daga cikin littafinsa da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsare mu daga dukkan wani sharri ya taimake mu ya mana jagora cikin al'amuran mu gaba ɗaya ya mai da dukkan wani abu na ibadarsa ba wani abu da yake so mu yi da yake umurtan mu yi ya zamanto abu ne wanda yake soyayye cikin zukatanmu kamar da aka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa malam ina hukuncin yin addu'a da yaren da ba larabci ba a cikin sallah hukuncin yin addu'a da harshen da ba larabci ba a cikin sallah jawabi kan wannan addu'a da harshen da ba larabci ba a cikin sallah zai ya kasu kashi biyu wato yin addu'a da ba harshen larabci ba ta hanyar fassara addu'o'in da shari'a ta koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar irin addu'o'i da ake yi cikin tahiya, irin addu'o'i da yake ake yi lokacin ruku'i lokacin sujuda a fassara su da wani larabci wannan kashin farko kenan kashi na biyu yin addu'a da wani harshe wanda ba na larabci ba amma kuma ba wai fassara wasu addu'o'i da shari'a ta zo da su kai tsaye ba daga alkurani ko daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fahimtar mai wannan tambaya yana tambaya ne a kan kashi na biyu wato lokacin da mutum ya ruku'i ko ya sujuda ko lokacin da yake tahiya karshen tahiya misali ya roƙi Allah wasu bukatunsa da suka shafe shi na duniyansa ko na lahiransa da wani harshe wanda ba na larabci ba idan wannan al'amari haka yake maluma sun yi saɓani game da halaccin wannan da kuma rashin halaccinsa malikiya sun tafi akan cewa addu'a da wani harshen larabci mutum ya yi addu'a addu'ar alheri domin Allah ya biya masa bukatunsa na alheri na duniya ko na lahira da wani harshen larabci yana halatta matukar dai kalmomin da zai amfani da su kalmomi ne sanannu kalmomi ne da ake fahimta wannan ita ce masabar malikiya a masabar hanafiya su sun tafi akan cewa hakan ba haramun ba ne amma kuma makruhi ne wasu sun ce makruhi ne ta hanyar tanzihi wasu kuma sun ce makruhi ne mai ƙarfi wane ita ce masabar hanafiya ba haramun ba ne makruhi masabar malikiya halal ne matuƙar kalmomin nan za a fahimce su a masabar shafi'iyya wannan ba daidai bane haramun ne wani yana cikin sallah a lokacin da yake ruku'i ko lokacin da abin nan lokacin da yake sujuda ko lokacin da yake tahiyya gurare dai da ake addu'a yayi addu'a da harshen da ba na larabci ba wannan haramun ne a masabar shafi'iyya ina ganin a masabar malikiyya da masabar hanafiyya ko masabar malikiya wanda suke halattawa matukar dai wanda yake magana zai fahimta wato anan suna ƙoƙari ne su tunkuɗe yin amfani da wasu kalmomi da ba a fahimtansu kamar yanzu ne zai ce maka man yasaluka na na laysa ka ban saluka na bi ki sasu ya nula ka kalayyakum kaga wannan wasu kalmomi ne da ake addu'a da su ɗan kundi masu ɗan sihirce-sihirce suke amfani da su amma ka ce ka fassara ba za ka yi fassara ba to amma yanzu in za ka yi addu'a da harshen hausa Allah ka biya mini bukata ta kaza ko noma na da nake yi bana Allah ka sa na samu amfani mai yawa ka sa in ci riba kasuwanci na ka sanya masa albarka haka wannan lafuza ne wanda suke wanda ake fahimta saboda haka wannan mashaba ta fi kyau ita take dacewa da nasoshin shari'a farko dai babu wani nasti da ya haramta wannan sannan abu na biyu in aka dubi hadisin da imam bukari ya ruwaito da imam muslim da sauran maluma irin su abu dawud irin su ahmad irin su ibn kuzaima da bazzar da abu yala daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa kunna naqulu fi salati khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna fada a cikin sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi sallam mana muna bayan manzo Allah muna koyi da shi muna sallah tare da shi yana mana limanci muna cewa assalamu alallah assalamu ala fulan haka da muke kasancewa muka kasance muna cewa ta hiyar mu ce assalamu ala Allah assalamu ala fulan فقال لنا رسول sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mu zata yaumin inna allaha huwa salam ai Allah shine aminci saboda ku rika cewa aminci ya tabbata ga Allah wanda ba daidai bane domin Allah ai shine aminci إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة إذا انتينكو يضونا من تهية فليقل يتشي التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ya faɗi haka tahiyya kenan da muka sani ko da dai wannan ba ita ce tahiyyar da muka saba ba a masar malikiya tahiyyar da muka saba da ita shine at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi hmm? at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah eh, babu laifi shi ma wannan tahiyya ne shine kuma muka tashi da shi shi muka saba shi muke yi amma wannan tahiyya ta fi shahara a wurin sauran a wurin sauran maluman duniya almuhim da yanzu wannan tahiya kenan da ake yi mahallu shahid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yatakhayyaru min almas'alati ma sha idan yayi wa'annan lafuza na tahiya yanzu da na koya muku daga nan kuma sai ya zabi ma sha abin da yake so ya zabi abin da yake so min almas'ala na addu'o'in da yake so na bukatunsa ya roki Allah a wani lafazin wannan hadisi Aga ce sun khayyar ahadukum min addu'ai sannan kuma daga nan ɗayan ku ya zaɓi addu'a a ajabahu ilaihi duk wata addu'a da ta fi ƙayatar da shi ya roƙi Allah falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla ya roƙi Allah ubangijinsa da shi ya zaɓi abin da yake so ya roƙi Allah ubangijinsa da shi da za a kaddara motar ka ce take damun ka kullum fashi kullum abin nan kana fama dun riga bakin mai kowane lokaci babu laifi ka roƙi Allah Allah madaukin sarki ya kawo maka sabuwar mota ko Allah ya kawo maka sabuwar mota ka san tsohon karfe mushkila tsoho duk abin hawa dai abin hawa ya zama to tsoho ne matsala ne musiba ce haka ma annabi ya ce tsohon karfe musamman aka ce tijo saboda haka babu laifi wannan shine abinda zahirin wannan hadisi ke nuna wannan yana karfafa masabar malikiya da masabar hanafiya nau'an ma wa'inda suka karhanta amma ba wai sun haramta ba akwai wani hadisi ko wasu hadisai guda biyu ɗaya annabi sallallahu yana cewa inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallah babu wani abu daga cikin maganganun mutane zai dace a yi shi a cikinta inna ma hiya tasbih wannan sallah abubuwan da ake a cikinta shine tasbihi wa takbir da takbiri wa qiratul wa qiratul qur'an da karatun alqur'ani wannan hadisi ba karo da abin da muka faɗa domin dalilin wannan hadisi shine a wani sahabi ne an fara sallah ya shigo yana mutane sallama yana ta maganganu ya ga ana kallon sai ya ce a ah, to me yasa kuke kallo na haka to karshe dai ya fahimta mutane suna nema ne ya shiru bayan an gama sallah annabi yake ce masa ai wannan sallar mu da muke din nan ba ta dacewa da wani abu na maganar mutane ma'ana ba wurin taɗi ba ne saboda haka taɗi aka hana sawa'un da larabci za a yi su ko da ingilishi za a yi su ko da hausa za a yi su ko da hulatanci za a yi su ko da yarbanci ko da barbaci ko da ma ko menene ma dai duk dai ba duk ɗaya ne da wa hadisi na biyu kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha azza wajal yudizu min amrihi ma sha Allah madaukakin sarki yana shar'antawa yana shar'anta abin da ya ga dama na al'amarin sa na addinin nan nasa da ya wajabta muku ku yana shar'anta abin da yake so cikin sa wa innahu qad ahadatha kuma tabbas shi Allah yanzu ya shar'anta muku Allah ta kallamu fi salati kada ku rika yin magana cikin sallah wannan magana irin taɗi da muke yi lokacin da muka zauna na halal na ibaha shine ba a yin sa a cikin sallah amma wannan addu'a da mutum zai yi bai shafi wannan ba kuma wannan taɗi ba wani bambanci tsakanin ya zamanto da larabci ne ko da wani larabci ne sai tambaya ta biyu tana cewa malam ko yana halatta in yi zikiri a zuci ba tare da na motsa bakina ba ko dai dole ne sai na motsa baki kafin in sami lada jumhurin malamai majoratin malamai sun tafi akan cewa ayan nan da Allah maɗaukin sarki

zikiri kawai da zuciya haka ya zama tunaninsa ne kawai yake yi wannan ba a kiransa zikiri domin Allah na cewa wadkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika cikin ranka cikin ranka tabarruan kana mai nuna ladabi mai nuna kaskantar da kai wa da nuna wato tsoro ga Allah madaukakin sarki wa dunal jahari min alqawli kaga akwai kaulin kenan ba tare da bayyana huruci ba kaga kana hurtawa amma ba tare da ka bayyana ba an fahimci makamar jamhur yawwa wa dunal jahari min alqawli wato koma bayan bayyanawa na huruci ma'ana akwai hurucin amma ba sai an bayyana shi ba yadda sauran mutane za su ji kenan dole akwai motsa harshe bil guduwi wal asal safiya da maraice wala kun minal ghafilin ka zamanto daga cikin rafkanannu anan suka ce motsin harshe ya zamanto zikiri kam a yi shi da harshe motabar wani abu ne da shari'a take lura da shi idan ba a samu motsin harshe ba za a ce an yi zikiri ba wannan shine abinda da majority na maluma suka tafi a kai amma akwai maluman da suke ganin cewa a'a zikiri yana iya zamantowa da zuciya kawai ba sai harshe ya motsa ba zuciyarka ita kawai take zikirin kana iya karatu a cikin zuciya haka cikin kokolwarka yawwa ba tare da harshe ya motsa ba sannan ana iya yin zikiri da harshe sannan ana iya yin zikiri da harshe da zuciya yin zikiri da zuciya kawai halal ne yin zikiri da harshe kawai halal ne amma haɗa zikiri da harshe da zuciyar gaba ɗaya wannan shi ya fi zama cikakken zikirin Allah maɗaukakin sarki daga cikin maluma da suka tafi akan wannan akwai a shekhu sa'adi na dubi littafinsa tafsirus sa'adi na wannan aya za a ga wannan magana da da ya yi muna fata Allah ya taimake mu Allah rahma bismillah إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم ما يتي walamma kana mawdu'u surati da yake mawdu'in wannan sura ya zan ithbatal adli tabbatar da adalci ne wal iksaɗi da yin daidai da yin adalci har yanzu bayan na tsakanin mutane wa alajat zalika sannan wannan sura ta fa'idantar da wannan maudu'i nata fi suwarin adida cikin surori daban-daban wato cikin yanayi daban-daban wa bayyanat ahkaman wadihatan kuma ta bayyanar da hukunce hukunce bayyanannu a fili cewa annaz zulma mamnu'un cewa zalunci abu ne wanda yake hananne walau ala lam yakun fi nizamil aqida ko da ko zaluncin ya faɗa kan wanda baya tare da kai a tsarin aƙida kun bambanta aƙida shi ba musulmi ne kai ko musulmi ne to amma dole ne a masa adalci wal millati islamiyya wato ko da kun bambanta a cikin aƙida da kuma addinin islama da yake haka lamarin yake wa fi ma Ta zakkara akbara zulmin tatafakkaku bihi jami'ul ura وتضمهل العدالة وهو الشرك وعبادة غير الله ta'ala. da yake lamarin haka yake to cikin ayan nan da ke tafe wacce alaran ma ya karanta mana yanzu a taskuru ita ayar kenan ita surar sai ya zama to yanzu za ta ambaci akbara zulmin zalunci mafi girma dawa mawdu'in ta hana zalunci kuma ta yi bayanin zalunce-zalunce nau'i-nau'i da shari'a ta hana. To yanzu za ta yi bayani kan zalunci mafi girma a duk duniyan nan. Tazkuru akbar zulmin za ta ambaci mafi girman zalunci wanda al'adalatu adalci ta tafakkaku bihi take yayyankewa da shi, take wato tsatsagewa da shi wato abin zaluncin da ke tsatsage adalci tsatsage adalci ajami'ul ura wa tammahillul adala wanda da shi ne ta tafakkaku al'adala da shi ne kuma tammahillul adala wato zalunci ke kawuwa ya zamanto babu shi wannan zaluncin kuma ba wani abu bane ya faci a shirku shi ne yi wa Allah tarayya cikin ibada domin Allah shi kaɗai ne ya halicci kowa da komi saboda haka dole ne a kaɗe shi da ibada wato da karɓan umarni saboda haka duk wani wanda ya daidaita shi da wani wurin karɓan ibada wurin ibada to babu shakka ya yi zalunci ya zalunci kansa awalan wa akhiran sannan kuma ya zalunci ubangijinsa ya zalunci ubangijinsa a lokacin da ya ɗauki haƙƙinsa ya ba wa wani wanda yake bawa ne gare shi ya zalunci kansa saboda wannan aiki da ya yi sakayyarsa mummuna ko sakamakonsa mai muni a kansa zai dawo saboda haka sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi ai la yaghfiru al-ishraka bihi Allah baya gafarta baya gafarta shirkan da aka masa matukar an mutu ba tuwo ba ai ta hada waninsa da shi fil ibadati cikin ibada ai za mata al mushriku idan mai shirkan ya mutu ala shirki akan shirka bai tuba ba to Allah ba zai gafarta masa wannan zai dawwama cikin wuta tabbas da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki قل للذين كفروا إن ينتهوا قل للذين كفروا إن ينتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد فلت هكا الله يتشي قل للذين كفروا كجاء نند سكا كافرتا إن ينتهوا إذا سكا هنو سكا سنيا وكافرتشن سبريكي سكا تيا سكا يريبا سكا يوتون suka dawo kan kaɗe ta Allah da ibada duk farlahu Allah zai gafarta za a gafarta musu Allah zai gafarta musu amma kaga idan ba su hanu ba har suka mutu bawo maganan gafara tun da dama kan shirka suke wannan shine halin shirka an aka mutu ba a tuba ba wa yaqfiru ma duna zalika amma Allah na gafarta koma bayan haka koma bayan shirka amin anwa'il ma'asi na daga nau'ukan sabo Allah na gafarta su liman sha'u ga wanda yake so shirka abace mummuna wa man yushrik billahi duk wani wanda yayi wa Allah shirka faqad dhalla dalalan ba'idan haqiqa wannan ya bace bata mai nisa ai ya bace ya bar gaskiya fa inna shirka azamu anwa'id dalala lalle shirka ita ce mafi girman nau'in bata bata na nan nau'i nau'i akwai bata ta hanyar zina akwai bata ta hanyar sata akwai bata ta hanyar fashi da makami akwai bata ta hanyar damfara ta hanyar abubuwa suna da yawa akwai bata ta hanyar shirka to bata ta hanyar shirka ita ce sama ita ce number one. wa ab'aduha anis sawab sannan kuma shirka ita ce tafi kowace bata nesa koyin nesa da abin da yake daidai wal istiqama da daidaita na'am in yad'una in yad'una min dunihi illa inafa na'am wa in yad'una illa shaytanan marida to yawancin masu shirka yawancinsu sukan sanya gumaka ne ko su saki gumaka da hannayensu ko su kera gumaka da hannayensu ko su ɗauki wani dutse su kafa a matsayin shi ne gunkinsu su sanya masa suna daga nan kuma wani shaiɗani ko wata shaiɗaniya ta zo ta shiga cikin dutsen ta ma musu magana in sun zo sun yi magana wallahi bukata ka ta kama muna son mu yi abu kaza mu yi ne ko kada mu yi a ce ah, ku yi ko kuma kada ku yi shedan ne yake musu wannan magana saboda haka mafi yawan mushrikai suna sanya gumaka ne sanya musu suna amma akwai masu bautan masu bautan son zuciyarsu akwai masu bautan mala'iku akwai masu bautan tauraro taurari akwai masu bautan eh, mutane wasu annabawa kawar masu bauta wa Jesus suna nan da yawa hatta a wannan zamani na musulunci an samu wasu shaƙiyai taɓaɓɓu masu bauta wa wasu kuna jin abin da ke faruwa a Kano da wasu wurare an samu wasu daga cikin 'yan Tijjaniya da suke cewa Eh, Ibrahim Kaula ne ubangijinsu shi ne mahaliccinsu suna faɗin haka cikin waƙa, cikin kaɗe kaɗensu da waƙe waƙensu suna eh, tura shi a social media ana gani, Allah ya sauƙaƙe to Allah ya ce in ya da'una ai ma ya da'una ai ma ya abudul na min duni babu abin da mushrikai suke bautawa koma bayan Allah illa inasa face mata wasu gumaka da suka sanya musu sunan mata musamman eh, mushrikai larabawa musamman mushrikan makka ay asnaman mu'annasa wasu gumaka da suka kafa suka sanya musu sunan mata su suke bautawa kallati Allah malaukin sarki yana cewa afara'aytumul lata afara'aytumul lata والعزى والعزى ومناة الثالثة الأخرى نعم أذكر سورة النجم Allah ce a fara'aitum lata wal ku bani labarin latan nan mara dauke bautawa wal ku bani labarin uzza gunkin nan na uzza da kuke bautawa wa manata thalithata al-ukhra ku bani labarin gunkin nan na manata gunkin nan na uku shi kansa manata ku bani labarin me suke muku alakum نعم تلك إذا قسمة ضيزى المهم لا رباوة musamman larabawan makka gumakan da suke bautawa suna sanya musu sunaye ne na na mata kamar lata da uzza da manata saboda haka babu abin da suke bauta kuma bayan Allah face wasu gumaka waɗanda suke ɗauke da sunayen mata Wa in, ai ma ya da'una ma ya abuduna bi ibadati ma ya abuduna bi ibadatiha illa shaytanan marida gaskiyar lamari babu wanda suke bautawa a lokacin da suke bauta walata da manata da uzza da suhubal da sauransu face wani shaidani mai taurin kai kawai suke bautawa domin a gunkin lata akwai shaidani mai magana da su mai yin taɗi da su mai cewa su yi ko kada su yi mai cewa musiba za ta zo musu ko alheri zai same su haka wajen gunkin lata haka wajen gunkin uzza haka wajen gunkin hubal abinda ke faruwa kenan saboda gaskiyar lamari wani shaidani ne mai wa Allah taurin kai mai wa Allah tawaye suke bautawa ai kharijan an itta'a li da'atihim lahu saboda da'ar da suke masa domin abinda da lata ya ga musu masu bautan lata shi za su bi abinda uzza ya ga masu bautan uzza shi za su bi wa hakaza wa huwa iblis wannan shaydani ba wani bane face iblis to menene matsayinsa a wurin Allah la'anahu Allah na'am wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa shi kuma iblis la'anahu Allah Allah ya la'ance shi menene ma'anar la'ana ab'adahu ar rahmatihi Allah ya nisantar da shi gabarin rahmarsa babu iblis babu rahamar Allah iblis har kullum yana cikin hushin Allah babu shi babu rahamar Allah saboda hanyar da ya zaben makansa wa shi kuma iblis ya ce dama la attakhizanna ay la aj'alanna li min ibadika nasiban ay haddan ya ga wa Allah cewa ubangiji na da sannu zan sanya zan saba wa kaina wani rabo wanda tilas a bani daga cikin bayin kaɗin nan nema sai na yanko wani abu sai na samu wani ɓangare na yadda za su bauta mini dama haka Allah haka shi dan ya gawa Allah la'attakhizanna ay la'aj'alanna li zan sanya wa kaina min ibarika daga cikin bayin nan naka nasiban wani rabo ai hazzan wani rabo mafruban maqtu'an wanda aka yanka aka ne aka wajabta shi ad'uhum ila da'ati saboda ka zarka kiran su zuwa ga min biyayya kuma za a samu masu bina har yanzu ne ya ci gaba da gaya wa Allah mai wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum نعم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا فقد خسر خسرانا مبينا wala udillannahum kuma wallahi zan badda su anil haqqi gabarin gaskiya zan badda su ta wace hanya bil waswasa ta hanyar jefa musu waswasi su rika shakkar gaskiyar da manzanni suka zo da ita wala umanniyannahum sannan kuma zan sanya musu burace burace cikin zukatansu su yi ta burin abubuwa ay ulqi fi qulubihim ulal haya zan jefo wato sun tsawon rayuwa cikin zukatansu wa Allah ba'sa wala hisaba zan tusa cikin zukatansu dai da za su gamsu cewa fa kayya babu wani tashi bayan mutuwa ballantana kuma wani abu da ake kira kayya ko hisabi bayan an tashi babu duk wannan gamsar da su cewa ai rayuwar nan ko kuma al'amarin nan ba wani abu bane face rayuwar duniya kawai daga duniya sai Kaduna ba wani magana cewa bayan an mutu akwai wani lokaci ko an sa mutane a kabari akwai wasu tambayoyi da za a yi ko bayan zaman kabari za a samu wata rana da ake ce mata ranar kiyama za a tada kowa a tsaye da shi gaban ubangiji sannan a yi wa mutane sakayya sannan waɗanda ba su aikata abin kwarai ba a tura su gidan wuta wanda suka aikata abin kwarai a gida tura su gidan aljanna duk waɗannan tatsuniyoyi ne zan yi ƙoƙari in gamsar da su cikin zukatansu zayyana musu wannan abin adanta musu wannan lamari su rika ganin cewa shine daidai wala hun kuma zan rika musu zan rika umurtan su fala ay ay yaqta'anna zan umurce su su rika yayyanki azanal an'am kunnuwan dabbobi wa qad fa'ala dhalika mala yace hakika shaydan yayi haka ya cusawa abin nan mushrikan larabawa mushrikan ƙurayshawa irin waɗannan abubuwa hmm? suka maida suka tsatsara wasu dabbobi a matsayin hanyoyi na tsafinsu dabba kaza idan ta yi abu kaza saboda haka yanzu za a inta da zamanto ta gumaka ce in raƙumi ne wannan ba zai ɗauki kaya ba ko kuma a ce nonon ta in ta kai abu ta abu kaza da abu kaza nonon ta gumaka ne kawai za su sha saboda haka masu hidimar kungini ake cewa kunguni ko wurin dodo su ne za su rika amfani da nono kamar su bahira ma Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala ham نعم ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله ملأوكين سركينا cewa ما جعل الله من بحيرة Allah bai sanya wani abu ba da ake kira wani raƙumi da ake kira bahira ya zamanto raƙumi ne mai tsarki babu dama a ɗora masa kaya ko babu dama a sha nonon ta intaguwa ce Allah bai sanya wani abu da kiransa bahira ba ko a rika tsaga masa kunne wala sa'iba Allah bai sanya wani abu da kira sa'iba ba wala wasila Allah bai sanya wani abu da kira wasila ba wata taguwa da kiranta wasila wala ham Allah bai sanya wani raƙumi namiji da ake kiransa ham ba walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib abinda ke faruwa shine kafurai suna kiran ƙarya su jingina ta ga Allah madaukakin sarki wa aktsaruhum la yaqilun mafi yawancin su ba su hankalta gashi da a zahiri suna da hankali amma mutumin da zai zo ya abin nan ya ce ya gina allansa da dabino iya ya ji yunwa kuma ya rika sa kadan kaɗan kaɗan kaga abu ya ya zama abin nan ya zama kafin eh ku duba abin da indiyawa mushrikan indiyawa suke yi idan an ga saniya a mata sujuda a rika gaisuwa a rika gaishe ta saniya ba ji take ba abin nan ba abin da za a kama ka yanka a rika tsarkake ta ka kaga akwai rashin hankali wurin harkar masu masu bautan gumaka ita bahira taguwa ce da shaidan ya zayyana wa mushrikan larabawa a ce sun yanta nononta nononta ba mai tabawa sai masu wa dodo hidima sa'annan sa'iba ita ma wata taguwa ce da za a ce an yanta ta yanzu ba za a ɗora mata kaya ba saboda ta kai wani mataki kaza wasila ita ma wata taguwa ce da za a ce yanzu an yanta ta musamman wato ta zamanto mai sadarwa haihuwanta na farko ɗiya mace ta haifa taguwa ta haifa ta sake haihuwa na biyu ma taguwa kai wannan ta amfanar sai a ce to an yanta ta yanzu wannan ba za a ɗora mata kaya ba ta zama ita ma taguwar gumaka hidimar gumaka ham shi ko namijin raƙumi ne amale sosai wanda mu watakila ma sai an ɗauki haya ko sai an biya kuɗi domin ya je ya yi barbara ga abin nan raƙuma mata to idan ya yi barbara da yawa akwai lokacin da zai kai a ce yanzu wannan kam ya samar mana da iri da yawa saboda haka an yanta shi shi ma ba za a rika ɗora masa kaya ba ba mai hawansa yana nan ne shugabannin garki wannan shari'ar duka shaidan ne ya suranta musu suranta wa iyayensu da kakanninsu su ma suka gada ba daga wurin Allah ba to shine anan Allah madaukakin sarki yake ga mana abin da shaidan yake faɗa zai umurce su su rika yayyanke tsaga kunnuwan dabbobi kamar bahira domin asalin bahira tana ɗaukan wacce aka tsaga mata kunne domin a nuna alamar wannan ga matsayinta a cikin a cikin abin nan a cikin addini malam yace wa qad fa'ala zalika shaydan yayi haka din tabbas bil baha'ir da raquma ko taguwa tagobi da ake kiran su baha'ir fashaqqu azana suka tsatsage kunnuwan kunnuwan su ai jam'u bahira aka ce baha'ir jam'u bahira ai naqatun talidu arba'ata butun wace ce bahira bahira ita ce taguwar da za ta haifi ɗa ɗaiɗai ko kuma za ta haifi ciki har hudu ti bi khamisin unta ta haifi ta haifi har hudu ciki hudu ɗaya hudu na biyar ɗin sai ta haifi mace to fa yarruna halit tawaghi sai ce to yanzu sun yanta ta ita yanzu wannan taguwa ce ta gumakanmu ta allolinmu saboda haka mai da muka ce ba za a ɗora mata kaya ba ba za a wahal da ita ba sai dai ita kam ta kiwo kawai ba ruwanta sai lokacin da kwananta ya ƙare shaidan har yanzu ya ce a bisa hikayar da Allah ya mana da gare shi wala amurannahum ko kuma wallahi zan umurce su fala yughayyirunna kalkalla su rika caccanje halittar Allah khalqallah anan ana nufin addinin Allah haka maluma da dama suka fassara wannan khalqu din bi ma'ana addini aidinahu bil kufri za su riƙa wallahi zan sanya su rika canja addinin Allah ta hanyar kafurci da kuma cusa bidiyoyi cikin addini wa ilali ma harrama da kuma ta hanyar da kuma hanyar wato halatta abin da shi Allah ya haramta wa mai ma ahalla da kuma haramta abin da ya halatta wannan shine abin da ɗaya ce zai yi to menene matsayin wanda ya bi shaidan cikin wannan abin da ya zayyana wa Allah cewa zai yi wa mutane wa man fi ash-shaytana waliyan duk wani wanda ya riki shaidan a matsayin majibincinsa ya tawallahu yana jibintarsa wa yuti'uhu yana masa da'a min dunillahi koma bayan Allah ai ghairihi koma bayan shi Allah faqad khasira wannan yayi hasara kusranan hasara mubinan bayyanan ne ai bayyanan saboda me bi masirihi ila nar saboda makomarsa zuwa wuta duk wanda makomarsa ba zuwa ga aljanna ba ba zuwa ga hutu ba zuwa ga wuta zuwa ga azaba wacce ba ta yankewa kai wannan yayi asara mai yawa annarul mu'abbalatu alaihi wata zuwa ga wuta wacce take a bar dawwama akan su dawwamarwa dawwamarwa akan su ya iduhum wa yumannihim ya iduhum ash-shaytanu illa ghurura to har yanzu dai Allah madaukakin sarki yana ga mana irin yadda shaidan yake yi wa mutane da aljanu ma yadda yake ɓadda su ya iduhum dole umri yana alƙawarta musu wato tsawon rai wa yumannihim yana cusa musu gurace-gurace cikin zukatansu yana cusa musu nailal amal cewa za su samu kaiwa ga gurace-guracensu irin abubuwa da suke so fi duniya a nan duniya kun sani kulura, kulura, kulura duk addinin da ba na Allah ba ana dagewa ne a kansa haƙiƙanin dagewa gaskiyar lamari saboda fa'idanta a duniya su dama wannan addinai na shirka na kafurci tsantsa dama ba su ma imani da lahira ba balizina a ce yanzu suna yi ne domin gobe kiyama za musu hisabi saboda haka duk da suke girmama gumakan nan saboda gumakan su kawo musu arziki kasuwancin su ya bunƙasa amfanin gonansu su yayi kyau rayuwarsu su ta tsawaita an fahimta duk kafirai haka suke kuma ko a babban zauren musulunci yan bidiya kulura da su ku fa da kyau yan bidiya da za ga ana ta hidima a yi taiwa shehunai hidima a yi taiwa ayatullahi ayatullahi hidimomi a kawo musu humusi da wane ne da menene nan ma fa duk ana yi ne saboda a samu buɗi na kasuwanci an gani. ku da coci-coci da yawa da suke bunƙasa suke mallakan abubuwa ba maganar cewa aljanna ba ce wannan hidimomin ana yi ne domin a samu fatihi rayuwa ta yi kyau kasuwanci ya bunƙasa al'amura su haɓaka an fahimci abin? wannan shi ne ne lamari ku da abin da na gamu mushurkai wanda ba su da alaƙa da musulunci dama su ba su imanin lahira ba duk faɗi tashi da suke na hidimar gumaka domin fa'idanta ne a nan duniya. ‘Yan bidiya duk hidimomi da suke yi, su kwana su yi ne suna abu kaza ana baleji iri-iri ana wirde-wirde iri-iri, maganar arziki ya bunƙasa ne, maganar a samu suna ne, idan an fito fili kai ake gani kai za ka bunƙasa sunanka ake ji, kada ka rage karka ƙara, karka ƙara, wannan shine babban buri. amma waɗanda ajandarsu ita ce lahira su ne wanda suke riko da alkur'ani da suna, su wannan abin da suke dubawa shine me Allah ne ya ce saboda haka za su yi domin Allah ne ya gaya musu suna tsoron idan sun saba wa Allah akwai wuta akwai azaba an fahimci abin ku ƙara lura daga cikin waje da musulunci wasu sun san cewa ai su in sun karbiwa ne don dama riga ba da jininsa saboda su saboda haka magana shiga aljanna dole ne wannan ba amma ba magana tsayi a ciki to amma don me suke faɗi tashin su duk abin da suke yi fa'idar duniya idan ka dawo cikin zaurin yan bidi'a da yawa daga cikinsu sun yadda in ka yadda wani ne jagoranka, maganar ma ka yi sallah ko baka yi sallah ba duk ta taso ba kai ɗan aljanna ne amma kuma za a ga cewa kullum suna wurdace wurdace a ɗauki dare mai tsawo ana nan ana ta karance karance ana abu kaza don me ake yi don duniya don a samu bunƙasa don wani a ce shi ne shehin da yake da ko in yi magana dole kowa ya saurara shi ya zamanto kuɗi ba zai yanke masa ba haibarsa kullum tana nan wannan shine gaskiyar lamari Allah ka tsare mu da kafurci, ka tsare mu da bid'a Allah ka dawwamar da mu akan bautarka kamar yadda manzonka sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo mana da shi ka sa zukatanmu ya zamanto wannan suke so wannan kawai suke gani ba sa ganin koma bayan wannan ba sa maganin sa ballantana har su samu shakkun cewa ko wani abin kirki ne Allah ka tausaya mana duhun wa yumannihim yana musu alƙawari yana nuna musu burin su zai samu cika wa ma ya'iduhum ash-shaytan shaytan ba wani alƙawarin da yake musu wato alƙawuransa ba su kasance ba illa gurura face ruɗu ko rudi ai batilan wal ghurur abin da ake ce masa ghurur izharun naf'i fi ma fihi darar bayyana wa mutane fa'idar abin da gaskiya cuta ce a cikinsa wannan shine ake kiransa rudi shi ake kiransa ghurur wa hadha al wa'du imma bil khawatir wannan alkawari in ji malam da shaidan yake wa mutane ko ta hanyar tunani da yake jefa musu cikin zukatansu kawatir alfasida wa ma bi alsanati awliyaihi ko ko ta harshen yan korensa majidin tansa kiran da dan kore masu kira zuwa gare shi kamar da bogaye suke da dan kore Allah ya sauƙaƙe ulaika ma'awahum ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahiqa ulaika ma'awahum jahannamu waɗannan da aka ambata mutanen shaidan ma'awahun makomarsu jahannamu ita ce jahannama wala yajiduna anha mahisan ba sa samun mahisan ay ma'adilan wata ma abin nan eh, eh, makarkata da za su za ta iya karkatar da su daga azaba ba su iya samun wata makarkata an ha gabarin gabarin jahannama jahannama za su shiga suna so ko ba sa so malam yace akiba bayani wa da shaytan lil kafirin bayan bayanin da Allah ya na alƙawarin da shaytan yake wa kafurai ja abi bayani wa adillahi lil mu'minin abinda Allah ma zai karanta mana yanzu alƙawari ne da Allah kuma ubangijin sammai da kasai mahaliccin mala'iku da mutane da aljanu da duwatsu da tekuna da itatuwa da komai za a ambaci shi kuma alkawarin da yake wa muminai mutanen kirki waɗanda suka yarda da abin da annabawa suka zo musu da shi ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba suka gamsu da wannan Allah sai ya ce wallazina amanu amanu wa min تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا ولنند سكي إيماني وعمل الصالحات سكي أيكي نقري سندخلهم جنات دسنو ذا مشغد سو الجنة ko kuma gonaki hmm? gonakin Allah ta jire min tati hal anhar waɗanda ma ke gudana cikinsu ko ƙarƙashin gine-ginensu na fiha idan sun shiga suna masu za su zamanto masu dawwama a cikinsu abadan har abada wannan shine alƙawarin da Allah ya wa mu'minai Wa Allah haqqan ay wa'adahumullahu zalika wa haqqahu haqqan wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya alƙaranta wa mu'minai kuma ya tabbatar da shi tabbatarwa babu makawa haka zai kasance Allah ne fa ya alƙawari ga tambaya wa man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar zance akwai shi a duniyar nan babu <coughs> na'am ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نعم من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نعم ليس بأمانيكم ayyuhal muslimun shi wannan al'amari fa na samun aljanna na samun yardar Allah laisa amran manudan ba wani al'amari bane da aka rataye shi da gorace goracen kawai son zukatan ku ko musulmi babu lamarin bautar Allah a samu lada ba wani al'amari bane da aka jingina shi bisa ga son zukata na musulmi ko son zukata na yahudawa da kiristoci an jingina shi ne ga abin da Allah ya ce manzonsa kuma ya bayyana saboda haka ba mu magana cewa yanzu ka ce kana da kanka don kai musulmi ne kana da dama kai komai babu in ka bar abin da ke rubuce kar kai kuka da kowa kai kuka da kanka gobe kiyama Allah ba uban kowa bane Allah baya da ƴaƴa saboda haka babu wani wanda yake shi ɗa ne na Allah Allah ubangiji ne mu bayinsa ne ya bayyana mana kuma hanyoyin da za hanyar da za mu bi in mun bi ta mun yi wa kanmu qiyamul layli in mun kita kuma don kana gadara kai musulmi ne da suna kai musulmi ne kawai haka kana iya tafiya wuta tabbas Allah na gargadi ce laysa bi amaniyikum lamarin nan fa ba gurace guracen ku bane ayyuhal muslimun ay bi qaulikum nahnu ummatu muhammadin ta hanyar faɗar ku cewa ai mu ne al'ummar muhammad wa nabiyuna khatamun nabiyyin kuma annabin mu shine annabin ƙarshe wa kitabuna yaqbi ala sa'iril kutub kuma littafin mu shine matsayin alkali. ga sauran littattafai shi yake ba da shaidar a wannan wurin daidai yake wannan wurin ba daidai yake ba wannan wurin an jirkita shi wala nu amanna bi jami'il kutub sannan mu mun imani da dukkan littafin annabawa ba kamar yahudawa ba ba kamar nasara ba wa jami'il anbiya ko mu mun imani da dukkan annabawa ba kamar yahudawa da nasara ba qawlan bil lisani faqat wannan ba shine ba ce za ku rika lissafta darajojin ku irin wannan shikenan ku dogara da wannan ba tare da kun yi aiki aikace ba ba tare da kun bi abinda manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ba to ku sani kuna bata kanku lokaci laysa bi amaniyikum wala amani alil kitab kuma abun ba wai gurace guracen yahudawa da nasara bane alil kitab min qauli na su ma alfaharin sun lokaci da za su ce ai kitabuna qabla kitabil muslimin mu ai littafin mu ya sauko an sauka mana littafi kafin a saukar musulmin ma littafi namu shine gaba wa nabiyuna qabla nabihim kuma annabin su kafin yazo annabin mu ya riga su zuwa da shekaru da yawa fananu aula billahi haka ne ai mun fi cancanta mu zamanto mu ne yan gatan Allah akan su qawla bil lisani zamanto magana ce kawai ta harshe wannan ba ne al'amarin ba balil afdaliyatu innama hiya bil imani wal amali salih samun daraja a wurin Allah samun ɗaukaka a wurin Allah yana faruwa ne bil iman ta hanyar imani na gaskiya wal amali da kuma aiki a sali na kwarai wato aikin da ya dace da abin da manzon Allah ya ce ba wai abin da ra'ayinka ya ce ba ku lura masu addinai wanda ba na musulunci ba ko abin da ya ga dama yake yi in kana son ka fahimci wannan ka rika sauraron hira da maluman yahudawa ko da maluman nasara ko abin da ya ga dama yake yi so da dama wani lokaci idan yan jarida wani abun ya taso yan jarida suka hada ce ga malamin musulunci ga malamin kirista sai dai kai ta dariya kawai mamakon kawai ce bai sani ba har kawai ra'ayinsa zai ta faɗa kuma yana zai na magana ne da sunan addinin kirista abin ko ba rubuce yake cikin littafin su ko wani abu saboda kowa abin da ya ga dama abin da ya ga dama zai yi shi asalin imanin sannan ya ishe shi to gaskiyar lamari mai samun abin kirki shine wanda ya imani na gaskiya da kuma al'amal sahli ai al'amalul muwafiq li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam aikin da ya dace da sunnar manzon Allah ba ka da dama ka ce yanzu akwai abin da za ka yanka wa kanka komi sai dai ka yi shi abin da ke rubuce kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ran da ka kaushe ka bar hanya to shikenan komi yawan shekarunka komi yawan kimarka ka idanun jama'arka duk ka zube a idanun shari'a ka zube a wurin Allah madaukakin sarki man ya amal su'an duk wanda ya aikata mummuna ai amalan lam tuwafi qadhi shari'a duk wanda ya aikata wani aiki da bai dace da shari'a ba yujza zabi za a masa sakayya a kansa gobe kiyama ko kuma za a masa sakayya a kansa imma fil akhirah ko a ranar kiyama a fid dunya ko daga nan duniya bil bala'i wani bala'i ya same shi awil mihan ko su jarabce jarabce su same shi kamar da fil hadith kamar da ya zo cikin hadisin annabi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan kuma ba zai a wa kansa wani majibinci ba koma bayan Allah wala nasiran ba zai samu wa kansa wani mai taimako da zai taimake shi ya hana shi fadawa cikin azaban Allah ba matukar bai Allah da ba ba zai samu wanda zai taimake shi ba to sai mu tsaya nan alhamdulillah Allah ka tausaya mana ka tabbatar da duga mu akan littafin ka da kuma sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka tsare mu daga dukkan musibu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته